me yake jawo zuciya ta bushe me yake jawo wannan matsalar na farko yawan sabo ya yi yau ya yi gobe ya yi jibi kuma baya tuba wannan yana jawo zuciyar mutum ta bushe kuma mutum yana yin sabo alhali yana jin daɗi in yayi kuma irin wannan annadamu alama fatan nan shi baya ji in yayi yazo yana jin damuwa a ransa a ya ji zuciyarsa tana kaikayi yana damuwa wala uqsimu bin nafsil lawama yana zargin kansa me yasa nayi kaza shi baya jin wannan duka yana aikata abin da yake so kuma sai ji zuciyarsa ta yi a'a wannan wannan shikenan ranar ala qulubihim ma kanu yaksibu wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum abin da yake yi mummuna kuma yana ganin shi shine mai kyau a to wannan zuciya ta bushe kenan to ɗaya daga cikin abin da ke jawo bushewar zuciya shine yawan laifi da kuma rashin tuba akan laifin abu na biyu da yake jawo zuciya ta bushe shine rafkana algafala kenan mutum ya rafkana ai kun san abin da ake nufi da rafkana ko a ce kai wani kan rafkanan ne ya yi nisa a cikin wani abu kuma ba alamar cewa zai dawo yayi nisa akan wani abin da yake sharholiya amma wannan sharholiya ba alamar zai dawo ya gafala yayi nisa harkar addini ba harkarsa bace to yana sa mutum zuciyarsa sai ta bushe sai zama saboda Allah ba a masa wayo ne ba ka ki Allah sai Allah ya toshe zuciyar sai ya bari sai zuciyar sai ta bushe ta yadda tunda Allah ya ce in ka ki zai kona ka kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba to tunda yi aban sai Allah ya toshe zuciyar sai zama ko an zo an yi wa'azi ma ba za ka karba ba nan mutum ya tafi kenan shi yasa wallahi ku ji tausayin mutumin da ya shiga cikin halin gafala ta yadda ko kana masa duk irin abin da ake jin ana wa'azi kaga wani yayi kuka kaga wani daga baya zai ta nadama kaga wani zai tuba wallahi wani baya jin komi a ransa wallahi wannan mutum abun tausayi ne mutumin da yake jin tausayinka wai kana kuka akan Allah wannan mutum abun tausayi ne mutumin da yake gani ka yanzu ku kullun kuna zuwa wa'azin nan ko kullun kuna jin kaza ka ni wal sai na jin tausayin ka kamar wahala kake sha wannan wallahi abun tausayi ne shine alghafla Allah ka raba mu da wannan irinsu ne wanda Allah ya ce dama ya riga ya yi su don jahannama ne shi yasa kaga abin tausayi ne dama a banza Allah ya halice shi wala walaqad zara'na li jahannama kathiran min dama dan banza ne kuma a banza zai tafi suna ka rayuwar ba za ta taba yin amfani ba shi yasa Allah ce lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata in ka bude zaka gani amma ba ta da amfani zuciyar ba sa gane abu kuma duk yanda kai wallahi ba zai gane ba ana samun dewa daga cikin wannan a cikin 'yan siyasa mutum ya gafala wallahi ana yawan samun wannan harkar siyasa mutum ya yi nisa a cikinta ya mai da siyasa a ƙida wallahi takan sa ya gafala gaba ɗaya wata harka idonsa zai rufe kwata-kwata ba siyasa ba kuma ko addini ake siyasa siyasa wallahi ko Allah ma sai ya masa siyasa wallahi ko sallah ya zo yi sai irin ta siyasa siyasa irin su irin wanda Allah ce yukhadi'una Allah wallazina amanu sai nemi kamar Allah ma fa zai iya deceiving din sai masa siyasa shine wanda ko ya je gaban Allah yauma yab'athuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum a gaban Allah ma sai su ta rantsuwa wa Allah sun dauka Allah ma za su wautar da shi to wannan shine gafala din fa sai ta sa har a gaban Allah in ya tashi har yanzu akwai gafalar sai dauka anan ma Allah ba zai gane ba ai abu gafala ta yi nisa shi yasa Allah ce irin waɗannan dama don jahannama Allah ya yi su abincin jahannama kenan walaqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal ins Allah karba mu da gafala